Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da arba'in da tara da sittin da kuma kiloha dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Ma sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 302.5 a birnin Niamey da kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da dalot da kuma nomad FM. sa'annan kuma a duk lokacin da ake so ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC na ke fatar kun tashi lafiya a wannan rana ta talata 26 ga watan Afrilun shekara ta 2016. da ni da sauran abokan aiki kuma muna farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Haka kuma ina tare da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. A jiya Litinin aka bindige wani janar ɗin soja har lahira a Burundi lokacin da yake ƙoƙarin sauke 'yarsa a makaranta. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya la'ani kashe wani ɗan ƙasar bangladesh mai suna zulhaz mannan ɗan rajin kare 'yancin 'yan luwaɗi sannan ma'aikacin ofishin jakadancin amurka a dhaka Firaministan Kanada Justin Trudeau ya bayyana fille kan ɗan ƙasar su ɗin nan John risdal da aka yi garkuwa da shi a kudancin Philippines a bara. To Allah ya kyauta. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Talata Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. makiyaya sun ce suna da muhimmiyar rawar da za su taka a bunƙasa tattalin arziki da kuma wanzar da zaman lafiya a najeriya gwamnatin tarayyar najeriya kuma ta rarraba wa waɗanda rikicin boko haram yawa, ɓanna kayayyakin agaji domin su taimaki kansu da kansu jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran a jiya litinin aka bindige wani janar ɗin soja har lahira a burundi lokacin da yake ƙoƙarin sauke yarsa a makaranta wannan abin ya zo daidai lokacin da kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya ta ce za ta sa wa ƙasar ido game da ɓarkewar rikici an kashe mashawarcin shugaban kasar burundi din ne janar atanase kararuza tare da matarsa da ɗaya daga cikin masu tsaronsa bujumbura babban birnin kasar har ita 'yar tasa ta ji rauni a wannan hari da ya faru a gaban makarantarsu magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki moon ya yi allah wadai da wannan hari da aka kai wa janar ɗin wanda ya taɓa aiki da dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar afirka ta tsakiya kakakin magatakardar stephen dujarric ya ce ire-iren waɗannan rikici ba abin da za su ƙara wa ƙasar ta burundi face ƙara uzura rikicin da ƙasar take fama da shi ya ce sakataren majalisar ɗinkin Duniya ya yi kira da ayi bincike game da wannan farmaki ba da yi wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari ya zuwa yanzu rikicin dai tsakanin magoya bayan shugaban ƙasar pierre nkurunziza da magoya bayan 'yan abokan adawarsa ya faro ne tun a watan afrilun shekarar 2015 lokacin da shugaba nkurunziza ya sanar da neman tazarcensa karo na uku na mulkin kasar wanda ake kallo a matsayin abin da ya saba wa kundin tsarin mulkin kasa tun daga nan ake ta kai wa juna harin sarika noke kan sojoji 'yan siyasa shugabannin kungiyoyin fararen hula sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya la'ani kashe wani ɗan ƙasar bangladesh mai suna zalhaz manan ɗan rajin kare 'yancin 'yan luwaɗi wanda kuma ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka ne a birnin daka, Mr. John Kerry ya yi Allah wadai da kisan ne a wata sanarwar da ya gabatar jiya Litinin. Wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba suka daddatse shi har lahira a gidansa tare da abokinsa a birnin daka, Zulhaz Manan wanda kuma ya taɓa yi wa hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice aiki a matsayin mai kula da harkokin baƙi yana cikin gidansa da wani abokinsa mai suna Tanai Mojumdar lokacin da mahara guda biyar suka isa waɗanda suka badda kama a matsayin masu kai sakonni suka shiga suka daddatsa su. Manan ɗan shekara 35 da haihuwa shine kuma editan wata mujalla ɗaya a ƙasar mai suna Ruban da ake bugata game da fafutukar kare 'yancin 'yan luwaɗi da makamantansu. Har yanzu 'yan sanda ba su gano waɗanda suka kashe su ba. amma kwamishinan 'yan sandan birnin daka asaduzuman miya ya ce wannan kisa ne da aka shirya don auna su mamatan yana kuma sa ran za su kama waɗanda suka aikata kisan bisa wasu shaidun da suka lura da su a inda aka yi kisan an ji wa wani ɗan sanda mai gadi rauni a lokacin da suke ƙoƙarin kama maharan sa'annan shaidu da dama sun ce waɗanda suka yi kisan sun kabbara allahu akbar a lokacin da suka kashe su da suke barin wajen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Firaministan Kanada Justin Trudeau ya tabbatar da fille kan ɗan ƙasarsu ɗin nan John da aka yi garkuwa da shi a kudancin Philippines a bara bisa neman kuɗin fansa har dala Amurka miliyan 21 wanda wasu 'yan ƙungiyar ta'addanci mai alaƙa da alka'ida suka nema kisan da Firaministan ya bayyana da cewa ba wani dalilin yin kisan da ya wuce kisan gillar tsohon ma'aikacin da har ya yi ritaya Risdale na ɗaya daga cikin 'yan Kanada ɗinnan guda biyu da aka sace tare da wani manajan gandun daji ɗan ƙasar Norway a watan Disambar bara wanda makonni biyu da sace su 'yan bindigar Abu Sayyaf suka fidda faifan bidiyon neman kuɗin fansa na neman dala Amurka miliyan 21 akan kowane mutum ɗaya daga waɗanda aka yi garkuwar da su sannan za a sake su inda aka ga waɗanda aka sace ɗin suna magiyar neman a ceci rayuwarsu a faifan bidiyon. Bidiyon da ya bayyana kwanan wannan ya bayyana cewa za a kashe rizal a ranar 25 ga watan Afrilun nan idan ba a biya kuɗin fansar ba. Wannan sanarwa ta Trido ta fito ne bayan sanarwar 'yan sanda wacce ta bayyana cewa wasu mahaya babura ne suka ajiye kan mamacin na a cikin leda kusa da wani ginin gwamnati har ya zuwa yanzu ba labarin halin da sauran mutanen da aka sace suke ciki. A daren jiya Litinin ne Shugaba Barack Obama ya dawo nan birnin Washington daga tafiyar mako guda da ya yi, wacce ta kai shi kasashen Saudi Arabia da Birtaniya da kuma Jamus. A lokacin wannan tafiya, Mr. Obama ya jaddada amfanin ƙawancen Amurka, musamman game da yadda yake kallon hakan a matsayin abin buƙatar yi domin daƙile 'yan ta'addar ƙungiyar ISIS tare da ganin arwar gaza tsokanar faɗin Rasha a ƙasashen Ukraine da Syria. shugaban na amurka wanda ya yi amfani da wannan tafiya zuwa kasashen ketare domin ƙoƙarinsa na daidaita akalar abubuwan da ya yi don 'yan baya shugaba obama ya yi kira a wani jawabi da ya yi a jamus a jiya litinin cewa turai na fuskantar mawuyacin hali to amma ya ce ya kamata shugabannin yankin su saka idanu wajen rashin daidaiton kudaden shiga da ilimin matasa da daidaita albashin mata. Shugaban ya ce idan har ba su magance waɗannan matsaloli ba, to ɓata gari za su yi amfani da wannan dama wajen karkata akalar matsalolin ta hanyar amfani da abin da ake fargaba zuwa hanyoyin rusa al'umma. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. makiyaya sun ce su ma fa suna da muhimmiyar rawar da za su taka wajen bunƙasa tattalin arziki da wanzar da zaman lafiya a najeriya ga wakilin sashen hausa nasiru el hikaya da sauran bayani yarjejeniyar dala miliyan goma sha shida tsakanin najeriya da ƙasar sin da za ta kai ga kafa gonakin gwaji guda hamsin ta sanya fulani makiyaya na cikin abuja da kewaye kiran kar a manta da lamarin kafa musu gandun daji da kuma kula da burtalin shanu a lamarin kafa gonakin wakilin fulanin abuja adamu idris wanda wasu yan miyatti allah suka yi wa mubaya'a ya shugabanci riko ya ce gabanin cimma nasarar sama fulani filayen kiwo zai yi kokarin dakatar da duk wata barazana ga manoma da sauran al'ummar yankin zan nemi shawara ga ardudi da manoma muro da mu ina ba arɗoɗin mu shawara mu jauna mu haɗa kai mu ba da goyon baya ga gwamnatin janar muhammadu buhari da minista bisa ga abin da yake faruwa a kan filani. Jami'in Miyatti Allah Ardon Rubuci Sunusi Bara ya ce ba wai sun nuna gazawar Miyatti Allah ta ƙasa ba ne ƙarƙashin Ardon Zuru Kiruwa, amma za su tsaya wajen sauya tsarin filanin. Da yake gari ya girma yanzu ana samun matsaloli da su environmental da kuma masu gona gwarawa duk inda ka je Abuja za ka ga an tattoshe hanyoyin shanu burtali shanu kafin samu ya wuce sai ya shiga gonakin mutane. kana nufin ko a sake farfado da burtali ko a yi gandun daji kenan burtali ya zama dole don a samu zaman lafiya shanu ba kan titi yake bi kamar mota ba kuma ba a sama yake tafiya ba kaga ya waje ba hakki ne na gwamnati a samo wa shanu gandu inda za su ci abinci yadda ake a sauran kasashen duniya kuma inganta kiwon fulani yadda suke da a zama da shi na zamani fulanin dai a cewar ɗaya daga 'yan tawagar abubakar suleiman na da gagarumar guduma ga tattalin arzikin najeriya manomi ma yana bukata wajen da bafilatani ya sauka sanu suka yi kashi ya zo ya yi noma wajen domin masaransa ya yi kyau ashe naman sanu baya shiga gari nono baya shiga gari an yaya kake ga tasirin wannan a cikin jama'a amma na ganin fulani ya yi ba sa cin gajiyar duke tasu kawai su sai zai su sayar kawai su rike kuɗi eh to amma alhamdulillah filani fa yanzu suna ci don kaga yanzu a cikin filanin an samu kawunan filani sun waye akwai zargin da ake kwanan nan cewa in filanin ba za su fidda zakka sai mutum mai shanu ɗari sai ya sai da guda biyu waje yana raba almajirai sadaka ina ga wannan bere-bere ne suke neman su bata ma filani suna amma ba filatani yana bi doka na addinin musulunci domin in ka duba shehu yar odiyo ba filatani ne kuma ba filatani ya san Allah matsalar satar shanu da zargin sai da su a kasuwanni daban-daban da haɗin kan wasu bata garin fulanin na daga abubuwan da fulanin suka ƙudurci magancewa Sarkin Fulanin daidai Umaru dan deli ya ce da zarar sun lura da shanun sata za su ankarar da jami'an tsaro. Abin da zai sa in ga abin da ban yadda da shi ba in bar shi a kasuwar na ai babu shi sai dai idan in Allah ya sa ba ni to kaga dole za haƙura amma in dai ina nan ni ga abin da na kazanta ne a kasuwar na ai ba zai yadda da shi ba. Ba ka shakkar rawanin ka zai iya rawa in ka ci gaba da irin wannan. To wannan rawani na kuma ai Allah ne ya bani mutum ba shi ya bani ba. Gwamnatin Najeriya dai ta nuna aniyar kawo karshen fitinar Fulanin da makiyaya da ya dade yana kawo rikici da kan yi sanadiyar rasa rayuka asura da kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru daga jihar adama wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya yi mana da rahoto akan agajin da gwamnatin tarayyar najeriya ta rarrabawa waɗanda rikicin boko haram ya sa suka hasarar muhallansu yayin raba waɗannan kayayyaki a jihar adamawa ɗaya daga cinjoyin da rikicin boko haram ya fi shafa sakataren gwamnatin tarayya mr babacir david lawal ya ce manufar wannan yunkuri shine ma a tare koma da al'ummomin da ke komawa domin su ma samu abin dogaro da kai tare kuma da murmurewa shi dai sakataren gwamnatin tarayyar wanda hadimin shugaban kasa kan ayyuka da kuma tsare-tsare honorable ibrahim bafetal hassan ya wakilce shi ya ce gwamnati a yanzu ta ma damu da halin da waɗannan al'ummo ke ciki inda koyi bayanin cewa mutanen mu kullum ana ce su koma gida su koma gida to in su koma gida me za su yi shi yasa aka duba cewa to ya kamata a dan nemi wani abu da za a ba su in sun je din za su fara yin wani abu a dan bada block wanda zai dan buga block wani a shi keke na fayar aiki wani a shi dan injin markade wata kuma a bata keken dinki to kaga dole za su dan samu abun da za su yi so shi yasa muka zo da wannan abubuwan a wannan dai kaga akwai block din machine akwai keken dinki akwai keke na pet akwai keke na fim na daukan mutane akwai na daukan kaya akwai keken dinki akwai keken guragu ga suna dai kayakin nan da muka bada muna bada shawara mutane kada su sayar da Allah su taimaka su yi aiki da wannan domin su tallafawa kansu su tallafawa na su, dan sabu naira goma da su taimaka ma iyalansu fiye da mutum dubu ɗaya ne ma aka raba waɗannan kayakin tallafi to ko me waɗanda suka samu tallafin kayakin sana'ar ke cewa ne emmanuel kwaki da shi sgf ya yi ya babu keke na gashi nan na rasa ma abinda zan faɗa kawai sai godiya ga allah ka san komai a rayuwa allah ne yake yi don ni ban taba zato abu haka zai zo ba so mu gaba ɗaya yana tafiya ga allah ga shi shugaban kasa da farko dai ni sunana zainab muhammed turoma daga mubinin local government area gaskiya mun yi farin ciki sosai da wannan tallafi mun yi farin ciki sosai har kullum dai gwamnatocin juyin da lamarin ya fi shafa makan ko kane da cewa lamura fana neman gagarin kundila a wannan tafiya kwamrar amur sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar adamawa ya ma bai na kokarin da gwamnatocin ke yi a yanzu. Na godiya ga duk wanda ya tallafa wa wayannan da suke cikin halin haulayi. Ah, wannan shi muke nema shi muke son a ci gaba da yi domin babu abin da yake mai alfalu kamar a tallafa mutane su dogaro da kansu saboda suke fita rayuwarsu nan kawai roƙo da muke musu kar su sai da wannan kayan su yi amfani da shi ga yadda aka ce a yi amfani da shi shine babban tako da muke da shi gare su comrade ahmad sajo kenan kwamishinan yara labaran jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya don bayan da za a da shugaba don shi da wuta da zuma talaka babu wata haka ne waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc duk mutumin da aka ci ya bar garin su ya bar gidan shi ya zo bakon waje ba tare da komi ba to ina ganin lallai ya kamata gwamnati taimaka musu gwamnan jihar naija kenan alhaji abubakar sani bello a lokacin da ya rarraba wa waɗanda rikicin Boko Haram ya koro taimakon kayayyaki. A kasance da mu a shirin hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya domin jin irin tallafin da gwamnatin jihar Naja ɗin ta bayar. Yanzu dai nan misalin karfe 1 ne da wajen minti 16 na dare agogon Washington DC. Sai a dakaci shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. kuma a gyara wasu kurakurai a baya a dora datti akan datti an shara kenan masu ba da wannan lasisi su ne jama'atu nasarar islam da kuma kungiyar kan domin irin kanan korafe-korafe in ne zai kai ga babban korafe-korafe. Ba ta fa zama doka ba tukuna ba a sa mata hannu ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Ba mu ba gwamnati za ta ba da lasin ba. jama'atin nasarar islam na musulmi da kan na kirista su ne za su yi abin amma ya kamata a duba mutumin da ya cancanta ba wai kawai kowane mutum ya tashi ya zo ya ce ya fara wa'azi ba ya zo ya haɗa kan al'umma a zo ana kashe-kashe da sauransu daga baya mu zo muna da na sani babban abin da muke eh, so mu yi kenan kuma wallahi babu wani abu a zuciyarmu ba mu da wata niyya illa a kawo zaman lafiya da haƙuri da juna da kwanciyar hankali a jihar kaduna. gwamnan jihar kaduna nasiru el kenan yake ba da ƙarin haske kan dokar ƙayyade harkokin wa'azi a jihar tashi ta kaduna to amma me su 'yan kaduna suke cewa game da ita sunana muhammadu falalu sani gaskiya ni ta wani bangaren ni ban ga laifin shi ba gaskiya yayi yayi daidai ni ban ga matsala a ciki ba saboda akidojin mutane sun yawa saboda akidojin nan gaskiya shi ke haifa mana da ringingin muso da yawa sunana iliya s kuki ne memba ne ma malami ni krista eh, wannan uzuri mun mara mara shi domin wasu ma malamai cikin addini krista da na musulunci sukan amfani da wannan dama domin su tursasa ma wasu matasa ko mabiyansu su je suna sokana wa'azi ba sokana ba ne wa'azi ne ana so ka faɗi gaskiya eh ka faɗi gaskiya ya tafi bisa ga tsarin abinda Allah yake so ba a ce a'a ka toza ta mawa ne ko kuma ka je ka haddasa fitina a gari mutane su je suna bubbuga junansu wannan mun yi ba da wannan domin gwamnati ta karan kanta ma Allah ne ya kafa gwamnati so yana da kyau wannan doka in ya yi shi domin a yi zaman tare mu yi maraba da wannan doka. Haka ne, to kamar da aka ji shi gwamnan na jihar Kaduna yana faɗa ba gwamnati ce za ta ba da lasisin yin wa'azin nan ba. Ƙungiyoyin JNI na Musulmi da kan na Kirista su ne za su ba da lasisi ɗin. Kuma an ce kwamitoci ne za a kafa a yankunan ƙananan hukumomi wato na local government wanda za su ba da waɗannan lasisin. To shi yasa a shirin yau inda muke tarban Pastor Yohana Wadi Buru na cocin Christ Evangelical ta Kaduna da kuma Malam Hussein Suleiman Tsoho Ikara babban limamin masallacin kwalejin fasaha ta Nuhu Bamale da ke Zaria ko mashawarci ga gwamnatin Kaduna din kan harkokin Islama. Za mu fara da ita wannan tambayar ga shi Pastor Yohana. To bari tambayar ka wani abu Pastor Yohana eh, daga cikin dokar na an ce ko masallaci ko coci dole su ma su samu wani lasisi wanda kowane shekara za a sabunta shi Eh, abin da ke da tambaya akan shi an ce za a karbi wannan lasin daga wani kwamiti ne da za a kafa a kowace local government ta cikin jihar kaduna abin tambaya a wurin wa zai kafa wannan kwamitin suwaye a cikin wannan kwamitin da za su bayar da lasisi din kuma ne ka'idoji za su shimfida kafin su ba da wannan lasisi din ne to abin da ke nan alhaji ali mustafa sahur ban sani ba kuma ina roƙon allah shi yasa ai ina magana malamai da har yanzu me yasa na faɗa ina naci akan wannan wannan gwamnatin fa suna da kyakkyawan nufi don talakawa amma akwai wani gefe da bai kamata ka yi shige a ciki ba dan ka shiga ta gefen to ka jawo ta abu. tunda muna ta da eh, Pastor Yohana tunda muna ta da Malam Husaini kuma shi mashawarci ne ga gwamna kila shi yana da masaniya. Eh, eh. Malam Husaini wannan kwamitocin na local government da aka ce wurin su za a samu lasisi din nan ya za ya aikin su yake ya za a zabe su suwaye cikin wannan kwamitin kuma ya za a san cewa abin da za su yi za su yi shi daidai. To, kaga a cikin wannan kuduri na wannan doka da ake so in an sa mata hannu ta zama doka. Masu ba da wannan lasisi su ne jama'atu nasarar Islam da kuma ƙungiyar kan. Wanda a maganar da muke yi dinnan, idan har akwai tsokaci da ake gani akan wannan, mun ce waɗanda suke akwai gyara to su bayar. A fahimtar mu ta ɓangaren gwamnati kan ita ce wakilin kiristocin najeriya a ƙasa a jiha a ƙaramar hukuma hakanan jama'atu nasarar islam ita ce wakiliyar al'ummar musulmi a ƙasa da jiha da ƙaramar hukuma to waɗannan ya zama na su ne masu badawa duk malaman nan da muke da su da limamai da masu wa'azi a addinin musulunci da kirista a cikin ƙungiyoyin nan suke ba ku da jin tsoro ba ku da fargaba cewa malam Husaini wasu za su yi amfani da wannan karfin ba da wannan lasisi din su yi abubuwan da ba su kamata ba ko su ci zalin wani ko su kewa wani adalci a'a mu a fahimtar mu duk wanda yake malami ne ya kuma an su sunan shi malami a addini to ba ma tsammanin ya zalunci wani hmm. a iya da muke fahimta Eh, muna ɗaukan duk malamin da ya sa sunan malami mai shigar da al'umma ne to ya zama mai adalci mhm. wanda ko da matan mutum yanzu aka fara bada lasisin nan ba kamar da na ambata maka akwai daga cikin malamai na addinin musulunci akwai wani babban malami wanda shi ma da ya zo yana magana korafinsa shi ne ai lokacin da aka yi tuntuɓan nan ya yarda mun yi tuntuɓa amma ba mu tuntuɓa irinsu ba sai muka kira wasu limamai da wasu masu wa'azi ta ƙarƙashin ta nasarar islam ba su manya-manya ba hmm. ai ya kamata su ne za mu gani a lokacin har yana nuna mana lasisin da yake da shi na wa'azi tun 1962 tun ma ba a yi doka a 84 ba to fasa eh, yohana akwai um, akwai wani abu da kaji daga bayanin da malam ya bayar da kake so kai sharhi ko martani akan shi eh akwai abu guda so magana akai kamar da ya ce wasu malamai suna korafi a kai to ai in an ji wannan ya kamata a natsu a nemi hikima sosai da za a yi wannan domin irin kanan korafi-korafi inda zai kai ga babban korafi korafi don na karshe abin ke sun faɗa akan wannan shine kada a mai da hankali kada a kaiwa almajiri ya yi wa malami doka amma eh, eh, malam yohana kamar da shi malam hussein yake faɗa sha'anin malanta nan fa abun a eh, basira fahimtar mutum yake al misali kai kanka ka faɗa malaman sun sha bamban kuma ba za ta yi abu malam kowane malami da ke ɗaukar kansa malami a ji ra'ayinsa ba saboda haka lokaci sai an yi abubuwa a dunkule ta yaya kake ganin gwamnati za ta iya jin idan ba ta yi amfani da wannan kungiyoyin guda biyu na jama'atin nasarar islam da kan ba to ta yaya za su bi su samu ra'ayoyin mutane game da irin wannan doka in suna son su kafa ta kenan ni a nufina ya kamata da shi gwamna ya setting voter panel yadda kowa zai kawo tunaninsa daidai gwagwado kafin a kai matsayin malamai. Amma baka jin wannan kungiyoyin da kan da, da JNI sun isa su yi magana da sunan musulmi ko Kirista? Za su iya su yi amma ba su ne ke magana yanzu ba wasu malamai suna kawo korafe-korafe ba. in sun gamsu da su za su yi wannan ko kuwa ba duk 'yan siyasan ne suka zagi malamai a kasar nan ba ko ba su ne suka ce an amfani da malamai an cuci talakawa ba ai duk 'yan siyasan ne ko su wani suka yi wannan an wula kan da malamai a kasar nan ba a yi dokokin za a kare malamai don su yi aiki tsakanin da Allah sai ana kare wasu dokoki don su ta malamai matsayina kenan fa domin me yasa na faɗa ka, ba wanda bai ji kuma duniya sun ji ba a zagi na ba a zagi malamai ba 2014 na 15 a kasar nan an ce malamai ne ana hada baki da malamai ana cutan jama'a ana hada da malamai ne ana rashin adalci a kasar nan to malam aliyu mustapha sokoto yan kuwa kai dan jarida ne kana jin warna abubuwan kuma mu malamai ne domin mu ribanye rayuka mutane ne don mu sa yadda jama'a za su yi adalci don a zama lafiya ko ina to in ba a gyara wasu kurakurai ba a dora datti akan datti an shara kenan hmm. to eh, malam sani akwai abin za ka ce kan wannan tambayar da yi kafin don akwai wani abu da ke son tambayar ka dangane da abin da dokan nan ta ce to ni abin da zan ce kawai akan maganar fasto shine kamar yadda an bata din nan babu shakka ba daidai ba ne a ce an dora da akan datti kuma a ce an yi shara to amma yadda abubuwan nan suka zo idan za a bi kamar yadda fasto yake cewa a kafa wani panel a yi kaza a yi kaza kafin a cimma abin da ake so ita dai gwamnati nan tana da shekara hudu ne sai in ta cika shekara hudun nan talakawan jihar kaduna sun gamsu da jagorancin malam ahmad nasir yan rufa'i in allah ya sa malam ahmad Nasiru ya take tsayawa takara sun kara ba shi dama sannan ya kara wata shekara hudu iyakata kenan shekara takwas to uh, amari kuma na malamai Malam Aliyu Mustapha al'amari na malamai kamar yadda ya faɗa nan saɓanin ra'ayoyi da ke tsakanin malamai yana da yawa. Ni a fahimta ta yadda yanzu dokan nan tana hannun majalisa ba ta fa zama doka ba tukuna ba a sa mata hannu ba. Duk malami na addinin musulunci ko na kirista da yake da tsokaci yana fa da damar da zai tsokacin nan ya kuma miƙa majalisa abin da majalisa ta tace ta tura wa mai girma gwamna shine fa abin da mai girma gwamna zai kalla idan ya sa hannu ta zama doka amma yanzu fa tana na a matsayin kuduri ne to a maka lahu um, wani wani abu da na gani rubuce a cikin wannan kudurin dokar tana kamar da kace bata zama doka ba in ta zama dokar shine da aka ce duk wasu kasar-kasar ko cd da suka kunshi wa'azoji ko wani karance karance wurare akwai takaitattun wuraren da aka takaice dole a wuraren kawai za a iya kaɗa su wuraren sun kunshi cikin gidan mutum cikin zaurensa cikin coci ko cikin masallaci ko kuma cikin wasu wurare da aka ƙayyade ma'ana ba za ka iya fita waje kawai ka buga kasa na wa'azi ba me yasa aka sa aka yi wannan tanadi ne To ku da aiki. To daga kan amsar wannan tambayar game da buga kasa za mu tashi a makon gobe idan Allah ya samu gani har mu gangaro zuwa ga hukuncin da aka zartas akan duk wanda ya karya wannan doka din. Muna dai godiya ga su bakin namu Malam Hussein Suleiman Tsoho Ikara da kuma shi Pastor Yohana Buru sannan musamman da wakilinmu na can Kaduna da Nasiru Yakubu na birnin Yaro da ya taimaka ta hanyoyi da yawa wajen haɗa shirin nan. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington. To ga takaitattun labarai kafin mai sallama. a jiya litinin aka bindige wani janar din soja har lahira a burundi lokacin da yake kokarin sauke yarsa a makaranta wannan abu ya zo daidai lokacin da kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya ta ce za ta sa wa ƙasar ido game da barkewar rikici an kashe mashawarcin shugaban ƙasar burundi ne janar atanase kararuza tare da matarsa ɗaya da kuma masu tsaronsa guda ɗaya a bujumbura babban birnin ƙasar har ita 'yar tasa aka ji mata rauni a gaban makarantarsu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya la'ani kashe wani ɗan ƙasar bangladesh mai suna zulhaz mannan da ɗan rajin kare 'yancin 'yan luwaɗi wanda kuma ma'aikacin ofishin jakadancin amurka ne a birnin daka john kerry ya yi allah wadai da kisan a wata sanarwa da ya gabatar a jiya litinin Firaministan ƙasar kanada Justin Trudeau ya tabbatar da fille kan ɗan su ɗinnan John Risdale da aka yi garkuwa da shi a kudancin Philippines a bara bisa neman kuɗin fansa har dala Amurka miliyan 21 wanda wasu ƙungiyar ta'addanci masu alaƙa da alka'ida suka nema kisan da Firaministan ya bayyana cewa ba wani dalilin yinsa face kisan gillar tsohon ma'aikacin da har ya yi ritaya. Risdale na ɗaya daga cikin 'yan ƙasar kanada guda biyu da aka sace tare da wani manajan gandun daji dan asalin kasar norway a watan disambar bara a daren a daren litinin na jiya shugaban amurka barack obama ya dawo birnin washington daga tafiyar mako guda da ya yi wacce ta kai shi kasashen saudi arabia birtaniya da kuma jamus a lokacin wannan tafiya obama ya jaddada amfanin kawancen amurka musamman game da yadda yake kallon haka a matsayin abin bukatar yi domin dakile ta'addancin 'yan isis To sai kuma da hantsi misalin karfe takwas na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar da wani shirin ciki har da wani rahoto na musamman akan yadda masakun Kaduna suka durkushe. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mai martaba ya tsunufe Alhaji Hayya Abubakar a saboda rasuwar amaryarsa Hajiya Fatima Bintu. Allah ya gafarta mata mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. a halin yanzu kuwa jummai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.